Música ah. masu kallon mu a daidai wannan lokaci asalamu alaikum barkamu da warhaka sannan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tattaunawa shirin da kan zo muku kai tsaye daga wannan kafata kaftan tv hausa da ke nan babban birnin tarayya abuja shin da kan gaito muku masana kwararru ta fuskoki daban-daban da suka hada da 'yan siyasa 'yan kasuwa masana harkokin tattalin arziki da tsaro sarakuna mata da matasa inda muke tattaunawa kan batutuwa daban-daban da zilmar ilmantar da ku ko faɗakarwa har ma da nishaɗantar da ku masu kallon mu a wasu lokuta wanda kuma ni umar muhammad gombe na kan jagoranta to a yau ma kamar kullum za mu kalli a wato wata matsala ce ko in ce maudu'in namu na yau shine akan abin da ya shafi ƙalubalen da masu harkokin sufuri musamman na dakon kaya a suke fuskanta abuja shin gwamnatin ko in ce birnin tarayya abuja tana yin abin da ya kamata ga sauran al'umma masu tafiyar da kasuwanci daban-daban a najeriya ko ma a birnin tarayyar ko kuwa a'a ina ta dace ina kuma take yin kuskure to domin duba akan wannan maudu'i mun gaito mataimakin shugaban kungiyar motoci masu sufuri na dakon kaya da ke nan birnin tarayya abuja wato alhaji musa yahaya wanda shine yau za mu duba wannan maudu'i tare da shi to a ya alhaji barka da shigowa cikin wani shi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah to masu kallon mu kun ji maudu'in da za mu duba a cikin wannan shiri namu yau tare da bakon namu to bari mu fara kallon ba da dama yadda ma ita birnin tarayya ke martaba masu sana'o'in hannu ko masu gudanar da kasuwanci ko sufuri irin ku ya kuka kalli wannan bangare duk da kafin ma shigowar sabon minista akwai korafi korafi da dama da ake takura mutane akan sana'a su daga nan zuwa nan da fatan bai shafe ku ba. A wannan salamu alaikum wa alaikum wannan ya shafi mu kai tsaye kamar ma dokan mu ake <laughs> to gaba ɗaya eh, ta ma wato in ka kalli tsare-tsaren da gwamnati take yi hmm. na shayin wannan bayani hmm. ba mu daga cikin tsarin da gwamnati take fitarwa kwata-kwata saboda shi sa muke shan wahala a koda yaushe mun sha wannan kukan duk inda za mu yi kuka mun yi amma da yake ba a sauraron mu to kuma mu ba 'ya'yan gwamnati ba ne ba mu daga cikin wa'anda ake ce 'yan gidan gwamnati ko 'yan gaba-gaba a cikin gwamnati shi sa muke shan wuya a wannan tsarin kaga kamar yanzu da matsala aka kawo misali ko ƙarin kuɗin tiket aka kawo a harkan jirgin sama hmm. kowa zai ji eh, amma da yake kaga mutum da ɓangaren dako ne da su sauransu mu ne ƙashin bayan tafiyar da al'amura a najeriya to amma mu aka yi buruz da mu shi sa muke ta shan wahala ko da yaushe amma da akwai yan siyasa cikin ku eh akwai yan siyasa tabbas eh akwai yan siyasa cikin mu amma siyasa su bai yi karfi hmm. yadda za su iya magana a ji ba eh. shi yasa muke ta wannan shan wuya amma yau a ce daga cikin mu an samu wani direba ya zama wani ko dan majalisa kaga zai kai korafin hmm. ko a ce wani direba ya zama wani gwamna ko kaza hmm. to ko minista to kaga zai kai korafin mu kuma ya ya san ciwon mu ya san yadda zai fito da lamarin mu amma ba mu da irin wa'annan shi yasa muke shan wuya a cikin wannan business to amma sau da yawa kungiyar kwadago tana cewa a da take yi ba ma'aikatan gwamnati kadai ne har da ire-iren ku yan kasuwa da masu aikin sufuri da sauransu ko ba ku shaida haka ba a ba mu da wannan ba saboda batun yan kwadugo suna yi ne abin kamar in ka kalli fuskan yan kwadugo kamar wani bangare suna tallata kasuwancin su kuma lokaci kuma suna tallata wani abu don za su fito da abu da ninyan za su yi taimako mm. sai mu ba da haɗin kai sai mu ji daɗi sai mu ce yawwa mu lalle muna da wannan amma daga ƙarshe suka jan ba da ku to sai ka koma suke da ƙarin albashi kawai ma'aikatan gwamnati eh, to yanzu da suka ce za su shiga yajin aiki game da abubuwa suna tsada mai yayi mm. tsada da sauransu ya aka yi yanzu wani bayani kwakwara aka maka cewa mm. ga wani tallafi ko taimako da ya sa suka janye kuma an yi shi a ƙasa kawo yanzu su yan jaridu eh ko ba ku shi a ah, sun ce an yi rubutu eh. sun zuba gwamnatin wa'adi su ga ko za to dan Najeriya shi bai son rubutu yana son aiki a ƙasa eh. Eh, yabo da yan rubutun nan sun sun sha rubutawa su <laughs> kuma ba a gani ba to ka gani shi yasa ake ce an dade da gafara sa ba ga kawo ba hmm. to ai wannan din rubutu ne hmm. to amma kafan kuma shine a ga hmm. yana fitowa to kenan duka biyu babu to kenan kaga wannan an sha yin rubutu a najeriya amma ya zama ba wani resort ya zama rubutu a karuwa ruwa eh, wallahi to to ya batun tashoshi da inda motocinku ke taruwa da sauransu wanda kwastomomi ke zuwa su yi magana a ɗauko musu kaya kafin ma mu ji irin kayayyakin ma da kuke eh, ta'ammali ko kuke ah, abin nan a batun tasha muna roƙon 'yan najeriya su samu a cikin addu'a za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda gaskiya muna cikin wani tsakan mai wuya na gurin zama ma yanzu a babban birnin tarayya abuja na farko garejin mu da aka keɓe mana jabe park mm. a matsayin da 'yan tasi da 'yan mm. masu jigilan fasinja da 'yan zuwa garuruwa da eh, sauransu kananun motocin nan mm. ban da tirela kaga tirela park daidai ne wannan su doga kaman bangaren namu muna da bukatan mu'amala a cikin mutane ne yan kurkusa haka ba amma kudin ma manyan motoci ne sai dai ba za a ce sun kai eh, tirela eh ba su kai tirela ba mm. saboda kaga idan ka duba a bangaren namu mu masu yawan transfer ne mm. tsakanin ma'aikatan gwamnati wani zai tashi ya koma wani guri wani ya gina gidan shi wani na ginin ma za a komi shi kaya irin wannan kananan ayyukan bai da bukatan ka ce wai sai ka je dd ko gwagwala da ka dauko eh. moto sai ya zo ya ɗauki maka kaya misalin da wani kama sai ka ce ya kai maka usetu eh. ya zo daga gwagwala da ko ya zo daga zuba ya maka wannan aikin hmm. ya koma kai ma zai ma tsada sosai hmm. saboda yanayin da ake ciki na yanzu hmm. to amma a ƙalla idan yana kusa da kai eh, a ya kamata muna da wani matsuguni a hmm. cikin babban birnin tarayya din saboda a ringa samun sauƙaƙa ayyukan hmm. a tsakaninmu ba mu samu wancan ci gaban ba da za mu iya yin wannan layi kaga yanzu mafi yawanci bizina in ka samu kasashen da suka ci gaba online suke yi hmm. to in sai za su nemi wato online duk inda yake in ma gidanka kake in ma ina kake za a neme ka online ka zo kai aiki a ciniki da ka biya ka ka zo kai aiki ka koma inda kake to amma ba mu da wannan ci gaban sai ya kawo cewa to dole ne mu dan samu wani guri mu tsaya masu neman irin wa'annan motoci dole su kuma su dan biyo mu to babu wani wanda zai kima wannan ka bashi wahala ya ringa zuwa daidai hmm. yana neman mota tukuna wanda zai mishi wani aiki a nan hmm. cikin gari wani ma kayan nasa ba su cika trailer eh, a ka ai irin wannan yawancin kayan ba in dai ba hmm. kayan ministry bane za su tashi shine yake suke da yawa hmm. amma an ba ministry za su canza wani guri zuwa wani guri ba kayan baya yin wancan yawan da za a nemi hmm. tirela hmm. to kaji yadda to amma shi ya maganar jabi din akwai kalubale da eh jabin nan gaskiya kaga magana na na farko ne da nace wannan kaga har yanzu duk wani ministan da zai zo ya tafi baye daga cikin ajandan mu cewa ya nema mana guri an tashe mu daga nan mm. a maida mu nan ko an tashe mu daga nan a maida mu ba ministan da yayi wannan babu duk ministocin da suke zuwa tun na siyasan nan babu wanda yayi wannan kuma wannan garejin ta fara tun daga use market ne mm. tun daga use market aka fara kafa gareji mm. daga use market aka dawo eh, bega bega ana zaune a bega ana dan eh, shekaru ya zo aka sake tayar da mu a bega kuma hmm. aka dawo da mu arab daga arab sai aka sake tayar da mu kuma aka sake komar da mu jabi hmm. wannan da lokacin soja ne oh duk lokacin soja ne eh. to daga obasanjo ma da ya zo farar hula ya same ku a jabi eh, ya same mu a jabi ne ah. obasanjo ma ya zo ya samu tasha a jabi ne ah. to kenan kaga tun da aka fara siyasan nan ah, su kuma da suka zo sai suka zo da shirin kwace don mai wani kwace ka zo an zo an kore ka a nan kuma ba baka ba baka wani guri ba to kaga wannan wannan gaskiya tsarin ya kamata a duba in ana son a taimake mu to a kai kamar kai a matsayin ka na shugaban ita wannan kungiya ta masu sufurin daukar kaya a kungiyance ba abinda kuke yi watakila don a yi magana da minista in ta kama ma a zauna da shugaban kasa kamar yadda muka ga kungiyar 'yan kasuwa tana yi don ganin cewa kun samu waje na dindindin a cikin abuja eh a muna yin iya yin mu muna iya kokarin mu muna kuma mm. shiga iya yadda za mu shiga amma mm. mafi yawancin result din da muke samu gaskiya ba mu cika samun nasara ba gaskiya me mm. yasa kuma ba mu samun nasara saboda maganan nan na farko ba mu da wani jagora a siyasa da zai ja hannun mu zuwa wani yanzu kaga yanzu ganin minista a yanzu a matsayin mu na kungiya muka je za mu ga minista sai kayi bikin sai kayi wane ne kuma karshe ma a hana ka ganin shi ya ce je a maka tambayoyi menene za ko kuma ba ku san bata lokaci ba maganan bata lokaci ba da za a baka lokaci a ce ka zo ma nan da wata biyu shine naka ko wata daya za mu je to amma ba wani labarin kawai zai zo shikenan in ka tafi Ka ce wahala za ku yi ku tashi ku yi tafiyan ku bara ba ku ga minista ba to amma yau in muna da jagora a ciki ko muna da wani dan siyasa babba to kaga zai taimaka mana gurin shi ya yi magana da minista ya ce ya turo mu ko kuma ya yi mana jagora mu je kaga zai eh, za a iya sauraron ko to mm. kaga ba mu da to shi ne kawo mana wannan to a baya ga ministan birnin tarayya ai akwai ministan sufuri wanda shi ma yana nan a abuja din yake kaga kamar gatancin na kuma yana da yawa ita ma'aikatan sufuri ba abin take yi a a ma'aikatan sufuri tana aiki gaskiya amma a jirgin sama <laughs> Eh, amma mu a mu bangaren motoci a ƙasa eh, eh. eh ai na san kuna bibiyar labarai da kuma ku ne yan jaridun da kuke neman hmm. labarai ba za ka samu minista na sifiri da aka yi ya zo a kowace tasha a kowace jiha ba ma abuja ba kadai ya zo tasha ya zo yana neman menene korafinku ko kuma ya zo ya ga yadda kuke gudanar da lamuranku ko kuma ku ku je ku samu ganin shi ba sa zuwa eh ba sa zuwa ko kuma in kuka je eh, ba ga ganshi eh. to ka ji wahalhalin da wannan tsaka mai wuya ke eh ma gaskiya muna tsaka mai wuya game da wani to yanzu kamar kungiyar ku tara buke nan wasu na zama duk inda suka ga dama ne ko kuwa <laughs> yanzu ya wuce ka zauna inda ga dama sai dai inda ka samu ka dan labe ne hmm. eh amma maganan inda ka ga dama ka zauna ai za ka samu wannan kenan to sai dai inda ka dan samu kaɗan dan labe hmm. haka da motocinka da eh, motocinku da su sauransu shine za ku ci gaba da gudanar da ayyukanku amma eh, amma yanzu a yanzu haka muna cikin ɗarɗar na gurin zama gaskiya ba mu da takamaiman gurin zama a wannan kuma abin mamaki ministan abuja kwanan nan ya zo mu na jabi din ya zo ya duba ya ga cewa eh amma ko da yaushe za a eh, wannan ministan hmm. har ya zo gurin jabi ya zo ya duba hmm. ya wannan to amma abin sha'awa hmm. amma kuma sai dai kash abu daya ya da lokacin da ya zo ya ga cewa wa'annan 'yan najeriya ne ke zaune suke neman abinci da kowa da kowa a gurin nan ba kabilan da babu a gurin hmm. to kaga a matsayin shi na dan Najeriya wanda siyasa ne ta kawo shi hmm. jama'a suka kawo shi hmm. kaga ya kamata sai ko ya nemi ko ya ce to yana so magana da shugabannin da suke zauna gurin nan to kaga zai samu wata haske ko wani wani abin nan to amma kaga da yake ba ba kusan abin da ya kawo shi daban to kaga da ya zo ya abin da ya kawo shi sai sai ya yi tafiyansa watakila ba sani eh, ba watakila ba ku sani ba ko suna nan suna shirye-shirye ne yadda za a sama muku mafita eh to in akwai halaman shiri ai za ka ga fuska hmm. fuskan shi ne za a tambaye ku ku ba ku da guri ne kuka yi zaune a nan hmm. eh a'a ba mu da guri a'a muna da guri ko kuma shi ya bincika ya ce ai an ba ku guri kaza to yanzu me yasa ba ku tashi kun koma wannan gurin ba kuka zo kuke zaune a nan kaga wannan ma akwai mm. halama shi ma mm. to amma duka babu ko daya wurin da aka samu wasu motocin na cikin gareji wasu motocin na waje wani fili na gini da ya dan rushe mm. suke zaune a gurin ake dan neman abinci da sauransu to kaga kenan inda da fuskar da za a samu wani guri a matsayinsa na wanda zai taimaka da mun gani tun a gurin Eh, to amma ya zo har ya tafi an ce gurin da muke zaune sauran ma ko da yaushe in aka tashi yin aiki a gurin za a yi aiki ba za mu tashi hmm. to kaga abin da waka ce za a ajiye za a yi gurin kamar yadda na samu labari gaskiya ne ba gaskiya ba ne hmm. ba sani ba an ce za a ajiye gurin a matsayin tunawa da wanda suka mutu wai na sojoji ko ah, kuwa wanda gini ya mutu ya rusa suka rasu sanadiyar rushewan gini to za a aje gurin a matsayin gurin tunawa da su eh, to kaga za a tuna da matattu za a kore masu <laughs> eh. so ba ku ga eh, wani azanci da wato in ta tabbata babu wani azanci a ciki banda ga mai rai na raye ba kama zaura da sai ya mutu cewa to to to kaga wannan eh, to eh, alhaji musa mu je a gaba ta gaba hmm. su waɗannan motoci naku ya yanayin yadda suke aiki ne kamar da eh. yadda na sani baya ga cikin abuja da akwai garuruwa har ma kuna barin najeriya kwarai da gaske a mu muna yin aikinmu aikinmu yana yin nisa sosai Ah. Ah, shi sa za ka same mu a cikin in aka ce international airport ya kamata a ce hmm. international garage ne ma eh, saboda muna fita wajen afirka duk da mm. cewa ba ma zuwa kasan turai haka eh, amma muna fita wajen kasashen afirka kasashen eh. eh, afirka kamar ina da muna musamman afirka ta yamma mm. wanda suke da alaka da ecowas to yawanci muke kaga kaman ah, ah, shugaban ecowas mm. na dan burkina faso da ya sauka kaga ni na kwashe kayan shi gaba daya har zuwa burkina faso a shekaran da ya ajiye aiki to kaga kaman ah, sojojin su ma ni na kwashe musu kaya wanda aka musu taransa aka maida su gida ni na kwashe kayan su na kai musu gamban birnin ga wagadugu eh. to kuma ni na kwashi kaga kaman ah, ambassador abin nan eh, ah, membobi ecowas hmm. na wannan kasashen afirka din nan hmm. kusan ni ke kwashe musu wasu kusan rabi ko kusan fiye da rabi ma ni ke kwashe musu wannan kaya amma ba kwantara daga hannu na da arad ba eh, daga hannun wasu sai kuma a kirawo ne sai eh, ni nake kai musu da ke kai musu kaya kaga ba ga irin burkina faso eh, ban da nan ma kaman ambasado mm. wanda yake jakada haka na wata kasa da to ni ke kwashe musu wasu daga cikin kayan ma ni ke kwashe amma muna da yawa amma mu ke kwashe musu irin wannan kayayyaki da suka shafi kujeru ne eh kujeru ko kayan gidansu suke amfani da shi hmm. to kaga wani bai son ya sayar da kayan shi inda ya saba da shi ne hmm. to sai ta ya kwashe a yi rafin a sa mishi a katon a kintsa mishi mota a rufe a kwantena a kai mishi haggarin shi lahi alau hmm. wani ma motarsa da yake hawa sai a saka shi a cikin kwantena a yi paketin ɗin shi a ciki sai a kulle sai a kai mishi motar shi an je can sai a sauke tun muna wannan to kafin mu kalli matsalar tsadar mai hmm. wanda mutane da dama suna kokawa ba ma ga kuɗin karan kanku ba har ga abincin da mutum zai ci a cikinsa hmm. ya san yadda farashi ke hauhawa hmm. kafin mu shiga wannan batu mu duba yanayin tsaro da yadda mm. kuke samun kanku daga nan cikin najeriya kadai mm. balle kuma a yi maganar yanzu kamar misali ka samu kayan da za a kai zamfara mm. ko katsina kana dauka eh, ba ko ina ba yanzu ya zama cewa mun koma aiki tare da aikin tsaro to eh, <laughs> eh, mun zama kamar masu tsaro kenan yanzu ka kawo ka ce zan je zamfara sai in ce maka ina ta ina a zamfara eh. in baka ji gusau ba ne da ban ji gusau ba <laughs> to to sai dai in ce maka wannan kayan baran iya ɗauka ba musamman abin da ya shafi ah, eh, ƙauyukan nan misali kabar ah, ah, wannan garin kawaran na moda da su mm. gefe-gefen nan mm. ƙauyukan su ko wani lokal gama mm. wanda bai shiga to ba a shiga to sosai ko kuma ba hankalin ka bare kwanta ba ka san akwai wani matsala guda ɗaya kai ba ɗan garin ba ne yanzu ka ka je ka aje kaya ne ka dawo to mafi yawanci da inda yake da matsala da inda bahi da matsala mu bara mu cika sani ba eh. to kawai in muka ji inda bai mana ba ta bangaren da yake da cikin tsaro hmm. to ba san lokacin shiga da lokacin fita ba muna hakuri da irin wannan ne sabanin da da ko ina ka je ka ce mana za mu tafi to kamar maiduguri fa inda boko haram duk da a gaskiya allah saka mu wannan gwamna da alheri maiduguri mun fara shi shiga wasu gurare gaskiya duk da ba gaba ɗaya ba amma mun fara shiga gurare gaskiya mun samu nasara a maiduguri kuma ayyukanmu yana tafiya a gwargwadon hali mm. eh, ko yanzu da nake magana da kai motona na maiduguri yanzu haka to eh, kaga kaga eh, an samu eh, nasara an samu nasara ko eh, muna addu'a Allah sa sauran ma a samu to akwai kudancin Najeriya inda wannan kungiyoyin IPOP na gana maganar Sunday Igbaho shi ma ya sake dawowa yana gargadi ga musamman Fulani da wasu daga cikin 'yan arewa kuna da natsuwa shiga kamar irin jihohin imo da su a nan bara haka eto eh to ai kaga maganan ka tana cin karo da juna saboda in ka ce mutum ya yi gargadi shi fa zai kisa ne in yana ma gargadin nan wai shi zai yi wani abu ne mm. to sai kai kuma ka ce za ka samu zuwa ka je wani an ce <laughs> sabo ne da mutane da suke yi da waje ko sau da yawa ana kiraye kirayen yan arewa ma da ke kasuwanci a can su dawo gida amma ba su iya dawowa mm. so watakila za a ce kuma sabo ne zai sa in an saba daukan kaya zuwa a nan bara ko inugu to <laughs> ko ino eh, gaskiya ba mu cika shiga wannan gurare ba muna mm. zuwa amma gaskiya ba mu cika shiga ba mm. da yasa ba mu cika shiga wannan gurare ba saboda mm. duk dai matsalar tsaro a baya ba mu da matsalar wannan ko ina muna zuwa amma yanzu duk inda za mu je gaskiya ba ma zuwa kai tsaye musamman yararen guraren da yake da matsala ah, in matsala ya faru kai baka san inda za ka je kamar makale ba saboda kai bako ne a guri to sakamakon wannan bakuncin ya sa ba ma son mu shiga ko ina a hmm. irin wannan gurare eh, amma muna zuwa amma ba sosai ba gaskiya ba kuma ma kowa ke zuwa ba eh. to kamar batun kyan hanya mu kalli wannan kwantiragi da ake ta korafi daga abuja zuwa kano duk da dai kafin buhari ya tafi an gama daga kaduna har zuwa kano sai wani kaɗan kaɗan da ya rage daga kaduna ma zuwa abuja kuna yaba ire-iren waɗannan ayyuka eh muna yabawa sosai mun fi gwamnati ma buƙatan wannan hanya ta hmm. da gwamnati ne take yi amma mun fi gwamnati buƙatan wannan hanya har ma addu'o'i muke yi hmm. ah, daga dukkan gwamnatin da ta sa gaba a irin wannan ayyuka muna mata addu'a din ci gaban ƙasa ne gaba ɗaya to kaga abu ne wanda za ka yi addu'a a kai sai dai abin takaici a wani lokaci sai ka rasa inda aikin yake yin sulu ko yake tafiya tafiyan awainiya ko kuma hmm. kafin a ce an fara aiki an gama an samu asarar rayuka saboda hmm. hanya ba kyau ga matsaloli ga gosulo ga kuma matsalar tsaro duka duk sai ka ga fargaban wa'annan hmm. tafiyoyin duka yana dan saboda hmm. rashin kyan hanya akwai gurin da sai ka tsaya ka shiga a hankali to kaga wannan tsayawan da za ka yi a matsayin mu na najeriya da sauran tsaro yana da dan wannan ɗar ɗin to komi na iya faruwa a cikin irin wannan tsayawa eh to shi yasa muna dai addu'a Allah kawo mana sauki a wannan to Allahumma amin amma dai kamar daga Kano daga Kaduna zuwa Kano dai kamar hanyar ana cewa ba babu ba laifi eh. Eh, hanyar nan gaskiya ba laifi hanyar ta yi kyau kuma ta ana tafiya ba matsala mm. wannan gurin ya yi kyau da za a samu irin haka a sassan eh, najeriya da eh, to da mu ma motocinmu ba su ci gaba da shan wahala ba eh. in yau ka ɗauko moto duk da cewa ka in ba kamfani ba mu yawancin masu ba masu yin sabon mota sai dai mu sai belgium belgium din ma yanzu kusan bai iya sauwa saboda saboda al'amura sun yi fita ya yi tsada belgium din ma ba kowa yanzu wallahi yanzu garejin mu yanzu wallahi sai a shafi shekara ɗaya cik baka ga sabuwar mota belgium ba ne baka ga belgium eh. Eh, eh sai a safi sai ya fa za a ma an fi shekara ni dai ban ga wanda ya siyo belgium mota yanzu belgium mota irin namu da ake sa za ka samu miliyan goma sha biyar ƙananun kenan eh. miliyan sha biyar miliyan sha hudu to wannan ƙananun Hmm. ba jefa ko tirela ko wani hmm, ko irin tantaya din eh, nan tantaya hmm. din nan yanzu ya kai miliyan ashirin da biyar ashirin da wani abu to kaga ka siya wannan mota da tsada me za ka ɗauka da shi ka samu kuɗinka amma motoci ya kamar za a ce irin yanayin karkonsu da dadewansu mota za ta shekara goma goma sha kana lallabawa to mu ni dai a idan ka kalli a tarihin najeriya ba ci gaba ba ne moto ta shekara goma a hannun gaskiya hmm. amma yanzu akwai a motar da ta iya shekara sha biyar ma ana kuma lallaba amma ba ci gaba bane ba eh. ba kuma burgewa bane wai in ce na sai moto ta yi shekara goma eh ba burgewa a ce shekara biyar an eh, sake ta an ya a ce karkarin ta eh. shekara biyar shikenan yanzu ka cire ta a cikin motocin ka kuma ka nemo wani ko shekara bakwai shekara biyar shekara hudu ka cire wannan motan ya danganta da irin aikin da ka yi da shi hmm. ya kai wannan lokacin to ka gani an ka ga moto ya kai shekara goma a hannunka moto ne wanda ba aiki take yi na a zo a gani ba iyakaci maybe ta ɗauki kayanka ne a je a aje maka a zo a aje ta mhm. wannan ba ma sa ta cikin moto mai mhm. yawa mai shekara amma motan da ka sa ta a matsayin neman kuɗi ta kai shekara biyar a hannunka shekara shida to kaga ya kai ka canza wani to amma yanzu na tabbatar maka akwai motar da a yanzu akalla zai kai shekara ashirin sha mm. biyar suna suna ana ana ta lallabawa eh. ana aiki da su akwai motar da na sani yanzu tun 2000 shekara ashirin da uku kenan ba eh tana nan tana aiki haka nan ana lallabawa dai Allah ya kyauta bari mu dan tafi hutun rabin lokaci idan muka dawo shirin zai dora masu kallon mu da fatan kuna biye da mu kuna kallon wannan tattauna tare da mataimakin shugaban kungiyar masu safara na wato sufurin kaya motoci masu dakon kaya na nan a birnin tarayya abuja wato alhaji musa yahaya wanda kuma muke duba irin kalubalen da waɗannan a wato bangare na masu sufuri suke fuskanta a nan abuja da ma wasu sassa na najeriya din yanzu lokaci ne za mu dan numfasa kaɗan mu tafi hutun rabin lokaci idan muka dawo shirin zai ɗora ku dakace mu Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku. sanarwar bukukuwa daurin aure da sauran tarika domin neman karin bayani ana iya tuntubar tashar ta captain tv hausa da ke floti mai lamba 32 ibrahim gambari crescent kan titin aminu sale crescent katamfe extension abuja ko a buga wayar tarho 070 37 ɗaya biyu captain tv hausa gamsuwarku shine farin cikinmu. mu Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain to haka yake masu kallon mu barkamu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci kafin tafiya hutun kuna dai tare ne da captain tv hausa da ke nan babban birnin tarayya abuja wanda kuma ke tattauna da alhaji musa yahaya mataimakin shugaban kungiyar masu wato motoci masu dakon kaya na nan abuja ah, alhaji musa barkamu da dawa wa alaikum salam mu tafi maganar tsadar rayuwa tun bayan da wannan gwamnati ta ayyana ɗage wato wannan tallafi na man fetur a wato watan mayu da aka rantsar da shi mm. yaya kuke fuskantar tsadar mai da rayuwa da ma yadda kuke cajin kaya don na ga waɗansu suna gwammacewa su sai da kayansu ga 'yan gwangwan su je garin da za su je su sai waɗansu idan suka yi lissafin irin kuɗin da ake kashewa in dai ba kaya ne masu matukar tsada ba ya kuke fama da kwastomomin da ma gidajen mai <laughs> musamman gas gas ne ko diesel ake cewa eh, eh, duka daya in ta ce diesel ka raba shi da gas din girki ke yawa yawa haka ne eh, gaskiya a game da tsadar rayuwa wannan sai dai mu sa kasan ma addu'a don ana samun matsaloli a wannan babin sosai ita ce ma hmm. kashin bayan tattalin arziki ah, wato in aka ce an samu walwala hmm. to tattalin arzikin ƙasa ma ni a fahimta na yana ƙara haɓaka ne amma aka ce an samu tsananin rayuwa irin wannan to ana samun matsi sosai game da hmm. ayyuka ma na yau da gobe ah, idan ka kalli in ka kalli ah, mafi yawancin masu ɗauka kaya lallai maganan da kai bayani wasu sun gwammace su sayar da kayan su su je su saboda tsadan dauka musu mm. kayan dakon da za a yi mm. to sai su sayar da wasu kayan su je su saya wani a wani guri mm. to mafi yawanci yanzu wanda zai iya ɗauka mota ya bugi kirji ya yi dogon tafiya gaskiya sai ya shirya wani ma sai ya dade yana shiri saboda sabanin da kawai daga na gama zan ce a nemo mota ya wuce da kayana to na farko diesel diesel sai da ya kai dubu ɗaya da ɗari biyu da naira hamsin lita ɗaya lita ɗaya sai da ya kai da ɗari uku lita ɗaya ya kai dubu ɗaya da naira ɗari uku a wasu gidajen mai lita ɗaya to shi yana da kauri ne ta yadda baya konewa da wuri ne eh, ko eh, kamar fetur na eh, kamar yadda na ma bayani kowane kilomita biyu yana kona lita ɗaya ne yanzu kana kona lita ɗaya nan a kilomita biyu kana kona naira dubu ɗaya kenan da ɗari uku sai da ya kai wannan kuɗin amma yanzu kwanan nan ne ɗan rage amma har yanzu bai dawo dubu ɗaya ba har yanzu dubu ɗaya ne mm. da wani abu har yau da nake maka wannan nan a yau to kenan in ka kalli ah, ah, yawan dakon ya ragu kamfanonuka da masu ke dan yin irin su sabulu firishi wa eh, su sauransu shi ma sun rage yawan ɗaukan motan saboda kowa na neman yadda zai ya kai kayan shi cikin sauƙi to masu sayan ma sun rage saya sun koma dabaru misali kana sayan katan ɗaya da na sabulu ka aje a gidanka ta wanki a wanka da mm. sauransu to sai ka koma sayan kwata sai a dabaru don a wanke kaya to kaga wannan matsin ya kai matsi sosai hmm. ah, ba kowa ba ne yanzu za a yi aure ya sai firshi a aji mayariyan shi a hmm. cikin talakawa ne hmm, to wannan kaga kuma kusan da in da ya aure kashi ɗari kashi tamanin ana haɗa yariya da firish talabishin da su sauransu to yanzu zai ka kirga aure ɗari da ƙyar za ka samu talatin wanda suka saka firish sai dai na masu hali ne na maka maganin mm, talaka to da kyar za ka samu kashi talatin wanda za su dan sai firish ba tv ko sun sai tv ba firish to kuma tifirish din nan yana taimaka ma ma'aurata gurin maybe an aurar da ke a mm. angon ku da talakawa ne ki dan kulla dan abun sai ruwan ki mm. da su su to an kai ki mm. ne dai an dan koya miki ne karki damu mijinki kina sannan kayan gara ma akan ajiye wanda zai lalace eh. cikin firjin nan eh, eh, ana amfani da shi to wa'annan yanzu duka ya kauka ga kenan an takure wancan dan sana'a na yau da gobe na mata kenan kuma dole a yi aure saboda eh, rayuwa ne dole mutum yana da bukatan aure to amma gaskiya a irin wannan matsatsi na rayuwa mun samu ci baya sosai hmm. a aikinmu kuma mun samu mun samu naƙasu sosai a tafiyar da rayuwa ma gaba ɗaya har mu karan kanmu din ma ba san mu bane mu maka tsada mu ɗauki maka kaya don yau maka maka tsada gobe za ka canza wata dabara ne mm, don jiya ka sha da kyar mm. ka ji zafin abin da aka ɗauka maka mm. to gobe za ka canza wani dabara ne in kaya sababbi za ka saya na zai ce a in akwai irin shi a inda za ka jan ko bambancin dubu biyar dubu goma ce gara ka har haɗa dubu biyar ɗin nan ka yi kayan ka kenan an samu ci baya a hmm, har a aikin nan aikin hmm. eh. shi ma mai kayan ya yi hasara don eh. in zaka karya kayan ka eh. ba lalle ka samu yadda ka yi eh to ka gani to ka ga hmm. duka dai ko ta ko ina dai an samu matsaloli amma ni ina ganin kaman gwamnati ba ta yi hikima gurin yin wannan al'amura ba ya kamata a ce a masana a najeriya akwai masana akwai masu ilimi akwai ko wannan ya kamata gwamnati ta lura ta tsaya dukkan abin da za ta yi da ya shafi talakawa ta tsaya ta natsuwa kai mm-hmm. ta nemi shawara nagari tukuna ko in ta tsoma hannunta ta ji cewa wannan abun yana da matsala to sai ta ɗan yi wuduro kuma ta ɗan sake wani fasali ta hmm. yadda za a samu sassauci ba dabara bane wannan abun da gwamnati ne a fahimta na ta hmm. lokaci ɗaya haka to ba ta yi dabara ba gaskiya hmm. amma da ta shigo da shi a hankali a hankali har ya zo ya saba biri taɓa tattalin arziki haka mm. kai tsaye kamar yadda ya faɗa abu mm. kamar yadda aka faɗa tsaye mm. ya karya wasu abubuwa da dama abinda baka saba gani ba ne baka taɓa ganin shi ba tun da ka fara rayuwa najeriya ba ta taɓa shiga irin wannan hali na tsada irin kwat ɗaya ba ba wai ba a shiga ba eh, ana shiga amma daki hmm. daki daki daki daga ƙasa da ɗari biyu eh. aka koma sama da ɗari shida eh, ɗari shida hmm. to kaga wannan abun ya wuce duka tunanin mai tunani hmm. eh akan amma da kaman daga ɗari biyu aka yi har ya koma ɗan ɗari biyu da hamsin ɗari uku kaga ana ta ana samu ɗan wasu watanni haka aka san ƙara hamsin Eh, ah, to kaga wannan biri a ce a cikin shekara guda aka yi wannan eh. kare ta gane to cikin shekara biyu eh to biri ni mutane ba komi zai tafi yadda hmm. amma kwats din nan yanzu kana zuwa ne abu naira ɗari ya koma ɗari biyar ko ɗari hudu hmm. kwab ɗaya kuma wannan karya ɗan kasuwa ne yana daga cikin karya 'yan kasuwa don yanzu ka sayar da kayanka na naira ɗari ɗari kana cin ribar naira talatin ko mm. hamsin mm. ɗari da hamsin misali mm. to sai ka zo ka je saya sai aka ce ya tafi ɗari hudu ka rabu da wannan a ɗari da hamsin ka je su wani ɗari hudu kaga ka ya wuce cikowa eh, ya wuce kaga ka karyewa mai ma wannan ya ba ma ciko ba ne wannan kari haka ne da kyar zaka iya in kana sayar da goma da kyar zaka da da uku wannan karya karya karya dan kasuwa ne kuma karya kasa ne don sai 'yan kasuwa sun samu sun samu nasara wurin hmm. aiwatar da kasuwancinsu gwamnati za ta iya karfin haraji hmm. za ta iya yin ayyukan ta sun ma al'umma din su samu eh, sauki to ka gani to wannan kuma zai kawo kauce ma haraji eh kwarai ko eh, saboda ba cirewan kirki ba mm. kaga ba zan biya saboda ka zai jawo ma mutane kakkauce ma wannan haraji da ake biya ma gwamnati saboda ka karye ne ma mm. to yanzu ka karye kana neman ma ka tsaya ne ba gwamnati kuma ta zo ta tsaya kanka ta ce ka ba ta haraji mm. kaka ne eh, ne sara kaka to eh, akwai yanayin da ake kaiwa mutanen ku 'ya'yan kungiyar ku za a kai ga kaya amma an kasa sasantawa saboda tsada na mai zuwa inda za a je ana samun irin wannan a yaushe ya fi yawa yanzu mutum ɗaya zai ɗauki kaya ya zama mishi dole zai ɗauka wala ka sha mamaki sai ya kira mutum goma sai ya ji wane ne ya ɗan fi sauƙi kuma duk kira goma nan shi yana neman sauƙin dubu ishirin ne ko dubu talatin wanda a da ba a damu da wannan ba ah. eh to shi yana neman yanzu zan tafi maka misali yola dubu ɗari shida to sai sai na ce maka ɗari shida zan tafi misali eh. sai wannan ya zo ce maka to ni gaskiya zan je maka ɗari biyar da tamanin to ya samu sauƙi ne eh, shirin hankalinsa zai karkata to duk sauƙin da za a maka bai wuce goma ishirin eh. mutum goma za ka kira duk dai wannan tsakanin duk tsakanin wannan gurin bai wuce wannan to me yasa kai kuma kake neman kiran mutum goma ka dan samu wannan goma ko ishirin din ma saboda abun ya kai makora ne da ko yaya ka samu sauki duk yadda kake hmm. za ka amfani da shi haka da aka kira mutum daya ma da wuya a tsallake da wuya a tsallake shi saboda komai yana tafiya su mutu hmm. kai ma ba za ka damu saboda komi yana tafiya su mutu kaji matsalolin a wannan babu gaskiya muna samun eh, matsala sosai. To mu je ga da yake lokaci yana dan hararen mu amma dai ina ganin za mu dire. Mm. Ah, mu kalli kayan motoci din kamar abin da a turanci akan ce safiya part. Mm. kayi korafi a baya cewa ba kuma iya sayan sabuwar mota har ma ita belgium din yanzu da wuya <laughs> ake ake mm. siyota mm. ya batun lalacewa kaya kananan gyara a ce ko ka ci taya ko ka ci gearbox mm. ya kuke abin nan dala yana shiga cikin nan eh, ba karami ba ma ko shekaran jiyan nan na sai gearbox yau aka daura yau din nan kafin shigo nan an daura gearbox ya mutu na wancan gearbox nan nake sayan shi a baya naira dubu saba'in yanzu fa sittin saba'in yanzu sai da na sai shi naira dubu ɗari bakwai eh eh dubu ɗari bakwai jiya na sai shi da kamar za ka da na zo ma darasa ka ga shaida jiya na sai giya batun abinda na sai nake sai shi naira sittin naira dubu sittin. saba'in eh, amma shekaru goma sha eh, wani shekaru goma sha shekaru bai wuce bakwai bakwai shida da wani abu eh, to amma in ka tunanin ka sau goma eh to kaga wannan babin a gaskiya muna bukatan gwamnati ta kalli wani abu tun da mu yanzu gaskiya mafi yawancin taransota ana kukulla tsofaffin motoci ne to ya kamata doka na hukuma na gwamnati ta duba mana na sha kiran wannan ta duba mana wannan doka nata a mafi yawanci tun da muna yi iya mu ne mu ga mun gyara motar mu mun sa a hanya to mm-hmm. dokan da ake ɗora mana gwamnati yana mana yawa me yasa yana mana yawa kuma ta bar ƙofa a buɗe ta yadda hanyar cin hanci zai shiga mm-hmm. cikin dokokinsu yanzu tun da kake bara ka ji bio ya ce ya shigo Eh, gidan rediyo ya ce bara mu muku ɗan najeriya mu muku bayani kan dokokinmu duk wanda ya wuce wannan a aikinmu mu ba aikin mu yake yi ba kaga ana za a wayar ma mutane da kai akan me mm. akan wannan dokan to sai ya zama cewa sun kore ma kansu cin hanci kenan eh hmm. ya kamata rasafti ya fito gidan talabijin gidan rediyo ko wani abu ya fito ya yi bayani ma 'yan kasa cewa ga irin dokokinmu duk wanda ya wuce wannan hmm. to ba aikin mu ke yi ba ya je wani aiki daban sai 'yan kasa su ringa fahimtar irin aikin su. a ina za su rika faɗin dokokin eh, gidajen jaridu da rediyo eh. wannan duk wannan abu ne ci gaba ne da ya kamata rasafti shugaban rasafti ko bio hmm. ko kuma wani mai karfan haraji ya mm. fito kamar musamman il eh, federa il rabanu ita ma mm. tana da bukatan ta fito kama mutane bayani yadda ake biyar harajin a gama gwamnati ya kamata duka wannan mm. mutanen su fito don ana cuta a wannan bangaren wallahi ana cuta wallahi tun akwai wanda wanda abokin aiki na ne wallahi hmm. aka aka cuce shi akan kuɗi akan wannan biyan kuɗi mafedara mm. ba ta ba sa fitowa su yi bayani su su bar ku da yan ejen hmm. in kai baka san yanda za ka yi ka biya ba wani hin ya cuce ka ya karfi maka kuɗin karshen ta ma ya je ya ki biya wani kuma ya dan samu ya biya ya baka rasu din banza da zuzorin su eh, to haka dai ana samu wannan haka biya yau zai tare ka hanya zai ba, maganan ma dokan yayo yake bi ba ma hmm. in ba kai ka san wani abu to haka zai kawo maka dokan banza da wafi sai ya cuce ka a wannan ya laɓe ya cuce ka ko shekaran jiya na raba tsakanin bio da wani direba shekaran ana ne wanda ba nan laka din nan wallahi bai cuce shi dubu goma wai wai fanshi ne ba kyau bai yi wai fanshi ba wai ci dokan wai ba kama shi da shi na ruwa ne wallahi wai wai ba ma ya a ah. eh, <laughs> to to taron shi dubu hamsin da Allah ina ake wannan Allah ina ake wannan hmm, yanzu ba kana koren shi bane da bizina din hmm. wallahi abin da na raba su kenan yace taron shi dubu hamsin na waifa waifa dubu hamsin bi ai nan ran da ran da ba na lakafa kuma dokar ba dokar ba haka take ba ba dokar ba haka take ba waifa wai shi ne laifin shi waifa mm. haka biyawan ya faɗa min a waya ya ce dokan shi shi ne waifa laifin shi shi ne waifa wannan babban randa ba wannan lafiya wanda za ka yi na gane ne eh, na nan laifin to wannan gurin ƙarshe sai da ya cuce shi dubu goma to to wata Allah wannan aiki ne to yanzu tsakanin yan sanda da road safety da VIO mm. wato duka kusan akwai gara da za a iya cewa a cikin waɗannan eh akwai su yan sanda gara su me yasa na ce maka gara su saboda motar sata kawai suke dubawa eh su yan sanda ba su hana aiki ba su hana aiki eh. yanzu yanzu ka ce min akwai eh, yan sanda checking point misali zan mm, baka daga mm. nan zuwa kaduna mm. checking point ya kai guda goma ana cikin point to direba bai riki bi ba zai bi kuma mun dare ko rana zai bi zai tafiyan shi dan sanda bai hana aiki amma bio safety suna iya hana aiki ta yaya yawwa saboda yanzu in ka ce akwai jet din bio guda biyu a hanyar kaduna kaga ga yan sanda goma eh, eh. ga bio biyu mm. a hanyar kaduna to direban da zai bi hanyar kaduna zai ce ka garan bari dare yayi in bi hanyar sun tashi daga shi ya san cewa in ya je ba aikin gwamnati za a mishi ba shi sa sai ce to gara ma ya bi dare don abin da zai faru da shi ya yi tawakkali da daddare biyu to kaga wannan ci ce bayani ci baya ne ya kamata dan eh, bio recipe abokai ne ma direbobi hmm. kuma su su zama cewa suna da halaka ta hanyar duk wata sabuwar doka a shawara da juna hmm. ko kuma a sanar ko su fito su sanar ko kuma su sa date cewa muna son mu kawo doka kaza kaza kaza a duba a gani zai dace da Najeriya da kuma motocin Najeriya mm. to a'a su kawai abin da suke daukowa dokan sabon moto suke daukowa su saka littafin su sai su san wata da shi ya zama doka mu ko ba mu da sabon mota ya za ka yi da wannan eh, ya kamata akwai sassauci kan wa'annan mm. kuma ya kamata biyo da raswati na sha faɗa a cewa in dai ba cin hanci ne suka buɗe kofar cin hanci ba mm. ya kamata a ce dokokinsu su rage su kawo dokoki masu sauki kuma wannan tun lokacin shagari ba ake tare kace takardar mota wannan ba kauyanci ba ne tun lokacin shagari ya tare kace ina fatukula kowa ya tare kai na to wannan ai kauyanci ne ko ina an ci gaba ba maganan fatukula ko takardar mota an wuce wannan gurin ya kamata ku kawo wani ci gaban da maybe a saka wani harajin ta hanyar kowa ma zai biya ta hanyar yanda bai mishi sauki misali zan baka mm. sai a ce akwai wani naira biyu ko naira uku aka ƙara a mai na bio ne ko kuma hukumar rabanu ko kaza ko kaza shikenan yanzu kowace mota da za ta sha mai in dai ta fita aiki mm. za ta biya haraji shikenan an fitar eh, ga an fitar da mallamin ajiya na tare mm. ka na ce maka takarda sai dai yi wata hukuma kuma ta mm. duba lafiyar mota gwargwadon hali ta gada wannan system din aka kawo ko kuma a kawo ta hanyar ajiyar ka ta banki ka je ka biya wani dan kuɗi ka kawo musu da a sa ka a system shikenan a kafa da lokaci yi su cire eh lokaci yi su cire shikenan kafa ko kuma dai wata hikima dai ta yadda kowane moto in kai kick da ka tafi ka biya haraji hmm. in kai ki ka tafi to ka ɗan biya wani haraji na hukumar biya da rasati da waye da waye to yanzu abin da za a duba shi shine lafiyar motanka to kaga wannan an nema ma duk wata cin hanci an kashe a wannan mm. bangaren amma takarda fa sai ka rike goma sha biyar wala wani ya zo zai ce maka baka da wata sha biyar takardu daban-daban sha biyar za ka rike conductor ba direba ba haki famin fati gwane ne heavy duty inshora eh, sai ka rike sha biyar amma sai wani ya latsa sai ka rike mm. ga sanan sun kai littafi daban-daban sun kai sha biyar wallahi wani ya kama ka zai ce baka da wani musamman neja neja wallahi yanzu ka shiga neja ba inda za ka yi ka shiga wurin biya ka shiga hannun biyo a neja ya sake ka a hanya ya sake ka yanki a neja ka yana da wuya ba babu ba mawala ko wuya karota fa na kano ko mu ce castelia na kaduna sun fi sassauci a kan waɗancan a e kowa yana da nashi kamar kaduna ma karot eh, castelia mm. su suka fi ma zalunci su ma tun yanzu sun lalace. yanzu yanzu za kama ka kan danja a ce dubu ɗari hmm? danja danja birkin ka bai yi a ce dubu ɗari wannan wani irin doka ne da Allah ina za ka samu birkin ne bai yi ko danja danja birki danja birki ba danja birki ko su gina ya lallace a ce dubu ɗari da Allah wani a ina ke wannan da Allah ana son a yi bizina ɗin kenan kaga ba san shi ma direban da zai tuka motar ya tafi ina ya ga dubu ɗari kai kuɗin ma da aka biya na kayan in ka an cire dubu a ciki ba lallai ka samu da kuɗin gaba ɗaya da zai rage mm. ka samu dubu ɗarin ba to an kama ka an ce ka biya dubu ɗari kamar yanzu je fa ma dubu sittin tamanin suke zuwa ka sha mai ka biya direba kai waye to yanzu an kama shi an ce shi ma ya bada dubu ɗari shi kayan ma duka har da kuɗin da zai sha mai ba ta dubu ɗari to da Allah kana so ya yarda bizin din ne kuma tsata amma wani lokaci ana cewa aka yi ta a yi ta mabi sau in aka kyale mutanen kusa kaka haka mm. to za su yi ta kashe mutane mm. ba tare da bin ka'idojin tuki da sauransu ba wannan ma ba abin la'akari ba ne eh wannan abin la'akari ne amma abin da ke jawo kashe kashe da ko tuki na banza din kashi saba'in zuwa tamanin wallahi hukuma ne wallahi hukuma ne don yanzu in aka kawo tsari ka tafi cikin aminci me kai ka na gudu hmm. wallahi duk wannan guje-gujen nan wallahi ana guje wa 'yan rabanu ne na ba kan gado ma dan sitika ne dan ransati ne dan local gamman ne dan jangali ne dan tu wa'annan guje-gujen da daddare ko gari ya waye da asuba ga motoci na ta guje-guje wallahi duk wa'annan ne saboda kar a kama su to da asuba ba za ka ga eh, ma'aikaci ya fito karfe shida karfe hudu da eh, biyar da rabi shida sun fito kan hanya yaushe suka je ofis suka da suka fito hanya to kaga wannan duk abu ne wanda inda an tsara shi ba cin hanci suke ba ba ma'aikatan za ga gani karfe shi da ya zo ta ranya babu wallahi na so mu taba batutuwa da dama a cikin wannan shiri amma dai watakila idan allah ya sake kawo ka za mu sake faɗaɗawa mu kalli waɗansu bangarori da bamu duba ba a cikin wannan shiri muna godiya da wannan gudunmawa taka da fatan Allah ya maida ka lafiya to masu kallon mu musamman ma waɗanda wannan shiri ya shafa direbobi da su 'yan kungiya da ma waɗanda ma ake ɗauka musu kayayyaki daga gari zuwa gari ko daga unguwa zuwa unguwa kila sun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri inda na tabbata an ƙaru da wannan tattaunawa daga bakin shi wato mataimakin shugaban kungiyar na nan a birnin tarayya abuja to a madadinsa alhaji musa yahaya da kuma sauran injiniyoyinmu da suka wato sanya hannu har shirin ya kammala. musamman ma mr suleiman da familiarin da kuma capacity wanda suka dauki wato suka nadi wannan shiri yayin da mr gerald ya sada mu da ku a madadin su duka ni umar muhammad gombe da na jagoranci shirin nake cewa mu kasance a mako na gobe don ganin mu dauki da wani sabon shirin masu